الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده حمدا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام في هذه الحياة الدنيا متاعب وأعباء وفقر وأحداث جسام والإنسان لا غنى له عن أخيه يشد عضده ويقوي عظمته ويخفف شدته ويفرج كربته طمعا في الأجر وطلبا للفضل وبهذا يقوم المجتمع على أسس قوية وقواعد متينة في نظام من التكافل والتعاون ومن أبرز صور التكافل صدقة التطوع التي هي دليل صدق الإيمان قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أخرجه مسلم إنها رقة القلب والرحمة الفياضة التي تدفع المسلم لإسداء المعروف وإغاثة الملهوف ومعاونة المحتاج والبر بالفقراء والمساكين والعطف على الأرامل ومسح دموع اليتامى والإحسان إليهم وإدخال السرور على نفوسهم قال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أي حافز للصدقة أوقر وأم أو أعمق من شعور الموطي أنه يقرض الغني الحميد وأنه يتعامل مع ملك الملوك وأن ما ينفقه يخلف عليه مضاعفا وله بعد ذلك كله أجر كريم قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال المفسرون يخلف عليكم في الدنيا بالبذل وفي الآخرة بالجزاء والثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أخرجه البخاري ومسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فتاوى شيخ الإسلام وكما قال الشاعر أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه قال معاوية رضي الله عنه تصدقوا ولا يقل أحدكم إني مقل فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني وإن أعظم أنواع الصدقة وأدومها فضلا وأجرا وبركة الإنفاق المستمر ولو كان قليلا وصدقة المقل فيها بركة على الأمة لأنهم هم السواد الأعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل رواه البخاري أما جرى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثرا وقد قيل إنما السيل اجتماع النقد عباد الله يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سرا أن يجعل له أعمالا سرية بينه وبين الله عز وجل وهذه خبيئة بين الأرض وربه وعلانية وقد يتبادر السؤال لماذا الإنفاق على نية ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا رواه الترمذي وأبو داود إنه عمل علني ليقتدى الناس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم وهذا هو جواب السؤال السابق لماذا الإنفاق على نية وعن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وبدأ بمن توبدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يتعطف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا صهاه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء تصدقي ولا توعي فيوءى عليك رواه البخاري والصدقة عباد الله سبب لحب الرب كما جاء في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أخرجه البخاري وهي كفارة للذنوب والخطايا كما جاء في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف أخرجه البخاري إذا حشر الناس يوم القيامة واشتد الكرب ودنت الشمس من رؤوس الخلائق فإن المصدقين يتفيئون في ظل العرش ويستبصرهم صدقاتهم وتسترهم صدقاتهم من اللحن جهنم كما ثبت في الحديث سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري ومسلم من فضل الصدقة أنها تربى أنها تربى لصاحبها حتى تكون كالجبل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعجل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري ومسلم ومن فضلها أنها تطفئ الخطيئة وغضب الرب كما جاء في حديث معاذ طويل ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار صهره الألباني وفي حديث صدقة السر تطفئ غضب الرب حسنه الألباني والصدقة تقي صاحبها عن النار فعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة رواه مسلم رواه البخاري ومسلم والصدقة تطهر النفوس وتزكيها قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي الصدقة إدخال السرور على المساكين وأفضل الأعمال إدخال السرور على قلوبهم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أن تدخل السرور على أخيك المؤمن أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا أخرجه البخاري وفي الصدقة إرضاء الله تعالى والنجاة أم الحلكة وتمام الإحسان قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توحيده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد يوم وما صلى البركة ودوما يوم تجني لي أكن صدقة wanda yake sadaka ɗaya ne daga cikin manyan ibadu wanda bawa yake kusantan ubangiji subhanahu ta'ala wanda dalilin ta alkhairai da yawa suna tabbatuwa ga bawa duk mutumin da yake kallon halin da muke ciki a wannan zamani zai ga cewa musibu da bala'o'i sun yawaita da talauci da matsaloli waɗanda suke baibaye da ya hada dan adam kuwa ba shi da wadatuwa ga barin dan uwansa yana bukata ya karfafe shi yana bukata ya taimake shi ya ba shi agaji ba don komai ba don shi kansa wannan ɗan adam ɗin mai yin wannan aikin ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan aiki al'umma take zamantowa ta ci gaba al'umma ta zamanto cewa ta samu albarka na daga cikin mafi aiki na kwarai na taɗawoyi wanda bawa zai kusanci Allah shine yin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito annabi ya ce sadaka dalili ne ma'ana dalili ce da za ta sa ɗan adam ya samu shiga aljanna wato tausasawar zuciya na ɗan adam da tausayi a cikin zuciyar ɗan adam ita za ta sanya shi ya zamanto ya aikata aiki na alkhairi ya ba da agaji ga wanda yake bukatan taimako ya ba da taimakonsa ga wanda yake bukatan taimako kama daga talaka da miskini da dukkan waɗanda suke cikin halin bukatuwa kamar mata gwagware waɗanda yake ba su da mazajen aure ko waɗanda mazajensu sun mutu sun basu ga ainihin wato ya ba shi dama shafan hawaye ko share hawaye na maraya ya kyautata musu da shigar da farin ciki a cikin zukatansu Allah madaukin sarki yana cewa Lallai masu yin sadaka daga cikin maza da waɗanda suke yin sadaka cikin mata kuma waɗanda suke baiwa Allah subhanahu ta'ala rance rance wanda yake mai kyau hakika idan Allah ya tashi mai da musu da wannan rance Allah yana nannanka musu ne ya kuma ba su lada mai yawa babu wani abu wanda zai zabarar da dan adam ya tashi ya aikata aiki na kwarai ya ji cewa wannan aikin yana yin ka cikin nishadi sama da ya zamanto cewa yana jin cewa duk lokacin da ya bada sadaka ko ya aikin alkhairi yana baiwa mawadaci mai tausayi ne mawadaci shi Allah bashi duk wanda koye ba Allah bashi hakika Allah madaukin sarki zai maida masa ninkin ninkin din abin da ya bada wanda yake badawa yana jin cewa yana mu'amala ne da sarkin sarakuna shine Allah subhanahu wataala kuma ya san cewa duk abin da Allah ya tashi mai da masa nan nan ka masa zai yi da kuma lada babba ba kamar yadda ubangiji ala ke cewa abin da kuka bada na wani abu ko mun kankanta sa to Allah ne zai mai yi muku da alkhairin bayan wannan abin da kuka bada kuma Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa malaman tafsiri suka ce Allah zai mai yi muku da canjin abin da kuka bada a rayuwar duniya sa'annan a lahira kuma ya ba ku sakamako da lada akan abin da kuka bada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisin da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana da bayi za su wayi gari a cikin sa yace illa malakani al-bilal ba ce mala'iku guda biyu sun sako a wannan rana mala'iku za su sako a wannan rana fa yaqulu ahaduhuma Ɗaya cikin mala'ikun yana cewa Allahumma a'ti mumtikan khalafa ya Allah duk wanda yake ba da dukiyarsa yake ciyar da ita dukiyar tata ga mabukata ga addininka ya Allah ka maye masa da alkhairi kai mata albarka wa yaqulu al-akhar sai mala'ikan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah wanda yake rike dukiyarsa wanda baya badawa wanda yake makewa ya hana ya kira ganin addinin Allah na bukata yake bayarwa ya Allah ka lalata dukiyarsa wannan shine addu'ar da mala'iku guda biyu suke yi wannan hadisi kamar yadda na ambata Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama yana cewa al-khalqu iyalullah halittu na bayan ƙasa gaba ɗaya iyalai ne na Allah subhanahu wa ta'ala fa habbuhum ila Allah wanda fi soyuwa a cikin iyalan Allah a wurin Allah shi ne shine anfa'uhum li iyalihi wanda ya fi amfanar da iyalansa shi Allah din su a iyalan na Allah iyalansa su ne bayinsa duk wanda ya amfanar da su to hakika ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda wani mawaki mai hikima yake cewa ahsin ila an-nasi abin qulubahum ka kyautata wa mutane lallai za ka bautar da zukatansu za su so ka, za su girmama ka za su mutunta ka kai kuma kayi don Allah ne duk abin da ka bukata za su yi maka sai yake cewa ba tsala mustaqbalan insanu ihsanu so da dama kake ganin kyautatawa tana bautar da ɗan adam kyautatawa da yi masa mu'amala mai kyau yakan sa ya zama bawa muawiya Allah ya kara masa yadda yana cewa tasaddaku ku rika yin sadaka wala taqul wala yaqul ahadukum inni muqim kada da ya rika cewa ai ni ba ni da komai ni talaka ne idan ana neman taimako ko ana neman agaji wannan sai masu wani sai wani da wani sai alhaji wani da alhaji wani da alhaji wani kada da yanku ya faɗo wannan yake cewa inna sadaqatal muqilli domin sadaka na wanda bai da shi talaka mai dan abu dan kadan a hannunsa yace afdalu min sadaqatil ghani wallahi tafi falala da daraja sama da sadakan mawalaci wannan yana cikin muktasar al-isaba na tamyiz sahaba fi sahaba na daga cikin mafi ayyuka wato masu kyau kamar da na ambata sadaka wanda suke dawwama da lada mai yawan gaske da albarka wato ciyarwa ko yin sadaka da ake yin ta ko da wani lokaci ko mun kankantar ko mun kankanta ta ka rika yi kullum a sati sati a mako mako wata wata shekara ce ko ya yake ka rika yin wannan abin ka dawo akan sa ko mun kankanta abin da kake yi ko mun kankanta sa wannan yafi albarka wannan yafi amfanuwa domin yana da amfani a cikin al'umma saboda amfanar da su ta irin wannan wato shine amfanar da al'umma masu yawa kamar da annabi yake sa mafi soyuwan aiki a wurin Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko mun kankanta sa Imam Bukhari ya ruwaito wannan shi yasa wani mai waki yake cewa amma taral habla bi tulil mada ba ta ganin igiya saboda tsawon amfani da ita wajen jan guga da ake ana ɗibo ruwa ala salibis sakhri kan asara sai ku ga igiya da ba ta da ƙarfi amma ta yi tasiri akan dutse sadakar da kake badawa naira naira naira biyar biyar naira goma goma tana yi kullum ko duk sati ko duk wata ko a shekara shekara sai ka wayi gare ya zama wato dukiya mai yawan da ce ka bada shi a cikin kyawun ka na ranar tashin alƙiyama masu hikima suna cewa ai idan ka ga ruwa na gudana to ai wannan ruwan dugo dugo ne na ruwan da ke daga a hankali har ya zama to ruwa mai gudana yana tafiya ya ku bayin Allah ku sani Allah madaukin sarki yana cewa lalle waɗanda suke ciyar da dukiyarsu cikin dare suna kuma ciyar da ita cikin yini a sirrance da kuma a bayyane to Allah madaukin sarki zai ba su lada mai yawa ma'anar sirri shine ya zama to bawa yana da wani aiki a boye tsakaninsa da ubangiji subhanahu wataala wanda babu wanda ya sani sai Allah madaukin sarki mahaliccin sa wannan wani abu ne boyayye tsakanin bawa da ubangijinsa abinda ake nufi da boye kuwa shine wani lokaci dan adam zai zama to cewa yana iya tambaya ya za a ce to ai sadaka a bayyane ana iya yin sadaka a bayyane ba dan komai ba dan saboda a tsarkake wato a faɗaitar da wani shi ma ya irin wannan aiki babba abin da ubangiji ta ala ke bukata ta shi ne tsarkake niyya ya zama to kayi dan Allah kamar yadda Qur'ani ya faɗa mana cewa mene wato wa ma abin da kuka bada a bayyane in tubu sadaqati fa ni imma hi dan kun yi sadaka a fili kowa na kallo ma dalla da ita matukar kun yi dan Allah sannan wa in tukfuha idan kuma kuka boye sadakar taku wa tu'tuha al-fuqara kuka ba fakirai a boye ba wanda ya sani Allah ya ce fa huwa khairul lakum babban da ake bukata tsarkake niyya ya tabbata akan wannan matsala Umar dan Kaddabi Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu ya faraitar da mu akan yin sadaka sai aka dace a daidai lokacin ina da wadata ina jin ina da rufin asiri a raina nake cewa to lalle yau zan wuce abubakar dama can na kasa wuce shi kullun za a yi alkhairi na iya kamo abubakar ya ce na je na raba dukiyar nan da nake da ita guda biyu na kawo rami. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni yake cewa mai kabar wa iyalanka ya kai umar kuma yake cewa na ban musu rabin kwatankwacin wannan dukiya da na kawo ta a gabanka. ina zaune kawai sai ga abubakar ya zo da dukiya ga baki daya tasa ya ɗibo sai annabi ya tambaye shi ya ce ya kai abubakar mai wa iyalanta. sai abubakar yake cewa na bar musu Allah da manzansa mana bai bar musu kawai dukkanin dukiyarsa ga baki daya abubakar ya ɗibo ya zuri a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin umar yake cewa wallahi ba zan sake rigar da abubakar ba domin kona ba zan iya kamo shi ba haka ake so da ni da kai mai koyar irin waɗannan magabata yin aiki a bayyane aiki ne ake yin sa kamar yadda na faɗa don mutane su koyi su gani annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cewa duk mutumin da ya sunnanta wani aiki mai kyau kai wani aiki na alkhairi kai infati wanda wani ya gani shi ma ya aikata wannan aikin to kana da ladan wannan aikin da duk wanda ya aikata irin wannan aikin a bayan ka ba tare da an rage ma kowa ladansa ba wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito wannan shine amsa ga duk wanda zai iya wannan tambaya na tunanin me zai sa a ce a bayyana zakka a bayyana zakka ko sadaka a fili an samu daga hakim abu da Allah ya tsara maka yadda ake cewa hannu annabi Salama yana cewa hannun da yake sama ma'ana hannu mai badawa ya fi alkhairi sama da hannun da yake karɓa wanda yake kasa sai annabi ya ce ka fara da waɗanda kake ɗaukan nauyin su ma'ana iyalanka da ƴan uwa na kusa waɗanda suke haƙƙin su akan ka yake ka fara kula da su mafi alkhairin sadaka in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce wadda aka yi ta a lokacin wadata mutum na da wadata ya wadata ga abin ya yi ta sannan duk mutumin da ya kame Allah zai kare shi wanda ya wadatu kuma Allah zai wadata shi haka hadisi Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku rika ciyar da dukiya ba tare da a'a ba karkar ka koma wa baya sannan karka rika tsoran ubangiji subhanahu wata'ala akan abin da zaka bada wai zai rabu mana duk abin da ka bada ba zai taba raguwa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faraitar da nana asma'u ce ta daga so mai saraka kar ta raka ainihin wato yin baya baya kamar yadda baya ya ku bayan Allah sadaka dalili ne wacce take sabbaba ainihin wato soyayya ubangiji subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah mai girma da daukaka ya fada cikin hadisin qudsi Allah ya ce wa ma yazalu al-abdu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa ba zai bushe ba yana kusantowa gare ni ta hanyar nafil sadaka kuma tana ɗaya daga cikin nafil domin ba zakka bace sadaka kuma nafila ce zakka ita ce wajiba to idan bawa na aikata ayyuka na nafil daga ciki akwai sadaka Allah madaukin sarki ce wallahi har sai na so wannan bawan nawa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito yin sadaka tana kankara zunubai da kurakurai kamar yadda yazo cikin hadisin Hudayfa Allah ya kara masa yadda annabi yake cewa ku tuna da bawa yake shiga ga iyalansa da 'ya'yansa da makotansa wato yana kankarewa me yake kankara wannan fitina ce sallah da yin sadaka da kyautatawa da mu'amala da mutane Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi zaka tara mutane bayan Allah ranar tashin alkiyama an kusanto da rana gurgurdan mil daya malamai da suka shari'a hadisi suka ce ba musan mil din nan mai annabi yake nufi ba mil na nisan tafiya ne ko ko mil na sanya mishi kwalli shine za a sako da ranar qadrul mil mutane suna cikin bala'i da musiba an shiga cikin wato teku na gumi da zafi akwai waɗansu bayan Allah waɗanda suke cikin inuwa ta al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala na daga ciki akwai waɗanda suke bayan da sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam masu ba da sadaka suna ƙarƙashin inuwar su ranar takiriyar inuwar sadaka su a ranar tashin alƙiyama kuma hadisi ya tabbata annabi ya ce mutane bakwai Allah zai iwantar da su a ranar tashin alkiyama daga cikin mutane bakwai annabi ya ce da mutumin da ya bada sadaka ya boye ta wanda ce hatta abin sawa bata san abin da daman sa ya bada ba kuma masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cikin wani hadisin da Abi Hurairah ya rawaito yace duk mutumin da ya bada sadaka da wani abin da yake gwargwadon ko da dabino ɗaya ne amma na halal na halal ba na haramun ba kullu abin da annabi ya ce min kasbin tayyib ya zamanto abinda zaka bada halal ne ka bada halal ko da gwargwadon dabino ne sannan sai allah ya ce dama Allah baya karban komai sai halal Allah baya karban komai sai halal yace to Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan sadaka da mutum ya bada da hannunsa na dama sannan ya tarairaya ma bawa wannan sadaka da ya bada mana ya rika kiwata mata ita wannan lada yana kiwata mata kiwata mata wannan lada kamar yadda ɗayan ku yake kiwon dabbarsa dan tauran ta ko raƙumin ta ko dan sansa kana kiwon shi har ya girma to haka Allah zai dinga kiwata maka wannan sadaka da ka bada gurgurdan dabino har sai ta zama kaman katotan dutse inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi sannan kuma ita sadaka ya kuma yin Allah tana kashe kushin Allah tana dakushe shi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala kamar yadda kai mu'azu dan jabal ya faɗa cikin wani hadisi mai tsawo yake cewa shin bana nuna maka kofofi na alkhairi ba yace to azumi garkuwa ne sadaka kuma tana kankare da tagushe fushin ubangiji subhanahu wataala tana kashe zafin wuta kamar yadda ainihin wato ruwa ke kashe ainihin wato wuta a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yin sadaka a boye tana dakushe fushin ubangiji subhanahu wataala yin sadaka tana kare ma abocinta daga wuta hadisin ali ibn hatim Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne imam al-bukhari da muslim suka ruwaito sadaka ya ku bayan Allah tana tsarkake zukata Allah madaukakin sarki yana cewa umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallama khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka na dukiya a hannunsu kana ainihin tsarkake su kana ainihin wato kana wanke su kana tsaftace su daga wannan sadaka da karba sannan yin sadaka sanya farin ciki ne da annashuwa cikin zuciyar miskinai mafi faralan ayyuka bawa zai aikata na daga ciki sanya farin ciki a cikin zuciyar masaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mafi falalan aiki shine dan adam ya sanya farin ciki a cikin zuciyar dan uwansa mumini ko kuma ya biya masa bashin da ake minsa ko kuma ya ciyar da shi abinci imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi abu na karshe Allah madaukakin sarki yana cewa ku ciyar da dukiya da Allah madaukakin sarki ya baku ta hanyar Allah din kada ku ainihin wato jefa kawunan ku cikin halaka ta hanyar kin bayan da abin da ubangiji ta'ala din ya ba ku kuma ku kyautata ga bayan Allah hakika Allah madaukin sarki yana ainihin wato san masu kyautatawa sun malamu ibadallah inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa sallata bikum ayyuha almu'minuna min jinnihi wa insi fa qala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala alayhi salatu wassalam man salla صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا ولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بنا